بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا غب سكوي دالتا في مقرب المسابقة الوطنية باب بزايتيا اتيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ibaza ka tunibu etiya ijira ganbe masalaci annabi sallallahu alaihi wasallam ganbe adadin umurana annabi muhammadu jina ga su gune su ne to yi da yi gagada bayani tiyan zuwa tuhu ya kuna sha annabi muhammadu guna sallallahu alaihi wasallam ete masalaci ubai ga sayiduna abubakar na bezu mu bana na mu bena mu lugu kendo na masalaci zamaya annabi na sayiduna umar mu bena mu bepe amma yana ja tu zamaya annabi na ga mu soke ya yuto ngama ubi saidu sayiduna usman sabi mu jiya guba mu bepe a ci a gama kaya na ja tu mun ya na bibiyan sayidu na umari na yiri muci ji mu yayi mutuwa har bai lokaci na yi fi buwa tun zandoro na gai tishi kiyan saudiya ndoro a juji kokari gudiya tolo ya masalaci kwanna shi su ku gada alkhairi <clears throat> babu ne ba zai tiya ekun adadi ya kuna nabi muhammadu lona sallallahu alaihi wasallam aji zai da yagiyan arkam ga zai da yagiyan arkam so ci be bayuyu sahaba wuce kuyo da tace sahaba shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam a ga kaza kam gaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis a ashirata fakultu kam kazauta anta ma'ahu قال سبع ashirata غزوة zaidu ya arkan arkam abin gaga e kunguki a nabi muhammadu lo sallallahu alaihi wasallam ga nabi lokun eshidin ni ekunda eshidin ni a ce ga nabi muhammadu lo wato fa guki wa doke babi wọn ga yawon zugwe gibe gube allahu akbar a ce biyu ga a ga fama awwalu gazwatin za ha kun kicha nabi muhammadu kayan gomini kun shidin ni na uguna bu ga yi kuna yi e ga zatul usair na ko zatul ushair hadisi na imam muslim bebi biyo e na nabi muhammadu kayan gona da wani sallallahu alaihi wasallam oga bayanin da ci jagawa ga gazwatul abuwa ekuyen abuwa ga ya na mikayin muna ekun wucin shekaru femi ga sayidu na amza ga tuta kun wuce su ekuna yi ga gazwatul abuwa ina bai bayanin da ci be ko wallahu alam abuwa na ga yake ga zatul usaira ko zatul ushairo wallahu alam a muji kuya badar a kayi kwa kim da na zanu ci luna muji kuya badara amma wanda da mini kuna ji tula tari ya musulun shawar ne musulmi ji da nasara kuma wuce ya ci kafin mu ci kuwa makaci na ji fa kuma bai zufa kin yi madina wani وعن زيد بن أركم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة وحج بعدما هاجر حجه لم يحج غير حجة الوداع زيد بن أركم أكي وبيبي كده النبي صلى الله عليه وسلم وقوكم يزو شدين نينا ومجي أجي يزو ني زمنا وجي إجرالو مدينة ومجي أجي ندورو zuma ji wuce ba hadisin na imam muslim a ga gobe sa hadisi ya jabir jabir iba zufo ya tiya tsanin su ko jiya kula jin gani bai yi wun zage shi na mai uwa ga ga wata da gani bai yi zage shi ko yi zage shi waga an kalituwa da yabo da yabo yi zage wun shi gala ga mu da fayawo wayan su gyayo na nabi sallallahu alaihi wasallam jin iwo ga waya wuce en su giyo kashi o papa ngan papa unje en su giya kija ngan da mu en zaki ji waya wu mai waza ji kula ayin ngan en su giji bi to ga jaye ni bogo e bo tarbiya ya gi mun za gijo ngala mu ji giyo ngala mu payawo so na ugwa ya yi dan yage yin su gishi agawa ya gin ya tuwa lowe da bukata za ya tarbiya jabir ga lam ash'ad badran wala uhudan mifa ekun cikwe badar gan bi ekun uhudi mi de loa nga uji bo endo chibwa mana'ani abi baba mi ga mi ga lokunda na jima baba mi ga mi ka falamma kutila abdullah lokacin abewu baba ya mine ya abdullahi nan ibn sunnu jabir ya giya abdullah yau ma ohud ko gukwe ohud nan lam a atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi gazwatin qattu tun da na wu baba mai kwe ohud wani ekun doro na nabi muhammadu guna gani mai gumu gumubi na. sallallahu alaihi wasallam amma ya kungu ba na gasa mai da lo'a bugo ya kuno da guna igwe igibe gubai da wani amma ya kun ba za a gani bayan uhud immediate ba ba wa muka su kuke na la babu ci kauna ujo ya da bayanin doci ci ko sharai na jaji ya gannana abebe uzuri buraida so ci be boyu mu to ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam gun kuya zushidin ni eh amma kuna to gun kun be kafiri ji ba ko yi katala fi samani min hunna e kuda gutota a a na bi gungwa gani bai kafiri su yau min ya eshidin ne wai kwata na ba allahu akabar gutota bu gungwa etiyan ujayu kafiri bai kun yau na jike kwata na sahaba ji a ci a ga je yau na imam muslim a ci gawa buraida ne ya yi labarin na nan wato shiga ya kuna na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata na sita ashata gazwa e kwaru gwe gibe ni buki wunde lo ana wana guta ne ugwa gaza na shi aya nabi muhammadu da kuma sallallahu alaihi wasallam daga bayan salama salama ga gazautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saba gazuwat e kungutuwa ba a ce a gamin loke bagani betu su wa kharajtu fi ma min al-bu'us tis'a ghazwat a ci gaga e kuna nabi sallallahu alaihi wasallam wa to sahabuji tun sallo bayana gutwa ne a ci fe logan sahaba na ga marratan alaina abubakarin hadi lokacin lasairi na abubakar gushi tiye kuna muda biyayi wa marratan alaina usama bin zaid hadi lokacin usama ya gina zaid zaid na ajajin taki ga hibbu rasulillah a to zabo ya ce anabi egin sa usama nabi ya buma ngala jayu ga ibnu hibbi rasulillah egin ya zana nabi muhammadu ne boye yana usama nga mana lokaci nan zagin doci yi ya mini ya kurai shi cijo a mai wasa sai ciwuna a fewa ga za a gaga wabi anabi yau zai anabi shi tukwa za a anabi debo ya yau na wuga ga na gabi wani ba wani yana a ciwa usama na goma da ita usama anabi anabi jan biyu yin fahimci har an kalli musu ana waga yi bi latin sa kuyi luwa shari'a na su kwaci ci ga yi za a bana a jika zabi wani annabi ni yan gobe musu ya foga ebu irin yan gwatan nan wabe buna to na ji bata ji bayani ya da diyan ya kuna nabi muhammadu lona sallallahu alaihi wasallam bogo ya kuna nabi lona bayani na je ugwa gan eshidin ni wo na ugun kun ba ku bana yi gutota gutota sai babu wa fatihi sallallahu alaihi wasallam babu ne gagayetiyar ajaliya nabi sallallahu alaihi wasallam wana an aishata radiyallahu anha annan nabiya sallallahu alaihi wasallam tuwufiya wa huwa ibnu salasin wa sittina rawahu al-bukhari na na isha yi mi boye ciya nabi sallallahu alaihi wasallam na isa albarka ko taciyar zagijiyar al'ummar na wani ga nabi sallallahu alaihi wasallam a ji ajali lokacin ogun ya shita bai guta ina wajen ya shi ba a ci tutu maka ufe jiwa zai ya guwa bai guta maka wuda ya guki arata bai guta wuda fi ya guwa madina wuda ya shita bai guta kin dona nabi muhammadu ji rayuwa na da wani sallallahu alaihi wasallam bugu a cin kur'anu yi ba ko ya shi bai guta ibina ya shi ba a cewa yi jiya gana yi zaga gun ya shi ba a ga wula bice ku yi hmm, etu ya ga an kadi ga shekwa uga biya gun ya shi ta wasu awa ya uziri ya gumi annabi sallallahu alaihi wasallam ga zandoro na ji rayuwa gun ya shi ta na uzo uziri wanda yin ga ta ya su kubiya ibina shawa kice wale yi liya ba kuri ya shi ta na emma wai ji ba yi bau fitinin pata ya tuwe ga wakatun jani gbogbo ya zulu gun ya shetu fi zozo bi adini a ranar tuji wa gumi da kuci ya ci ne to wasu hadisi be ne wuwa ga gbakwa aluman na sha goyan shi ta gana annabi sallallahu alaihi wasallam ga a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalluhum yajuzu zalik gaggwa ko al'umma miji rayuwa na ji ta cikin wadayi gada ya shi taulo ya zuwa ne ya shi ta ya gukin ya shi ta wai wai adawa ne fa da e e ya nema ya gino fewa a ya shi ta ngai ga sister seventy ji adwani shi ni ji eighty wutu ji ninety shi 200 ji kokari ta lissafi na ji ebe na ya ji miyan nufi ogun belarauci mini ya ji mi lafazi na ji zo ina ji zo ike ya ji miyan nufi wani ikiyan elo eba a shagala rauce nzo sarawin kafe su tana wo wangi ya ciye lissafi ha da dai wani musu sana wai ina mai ganin ga ya ba gigiye ka'ida wubo kin da ya tauta na musu sana musu mutu sana wai bai wucin annabi sallallahu alaihi wasallam ga rayuwa al'umman wuji gwa gada ya shita lo ya adwa ni ga fita cikin bu za degi ga agogon ga mala annabi wato ya gugin wujo ya shita bai gute sayiduna abubakar ya shi tabe gute sayyiduna umar ya shi tabe gute nana aisha ya shi tabe gute man koji bai je dani na rayuwa ji ya shi tabe gute na gaja ndo shi de mafa ya shi tatu amma to adwa na bogo ga eh fondoro ya waga wada shiro amma waga ke ya gushita ashiri wa yaje ba a ajiya jin etunguru ga pai ebono ujiwo gba ko ya na lawo ebona nabi muhammadu ya ga sai na su kwatun rugana wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wayun yuha endoro wa gana su ko guga kaye tsawa man wuci gaga ga ya wasu wayu yo egba wi ci gaga wayu daga batocin nga mala yadda su yau na nabi sallallahu alaihi wasallam ga sayyiduna abubakar ya gimi aljanna wayo sayyiduna umar ya gimi aljanna wayo sayyiduna usman ya gimi aljanna wayo idza chabe shi shiga sayyiduna abubakar kafir wayo sayyiduna umar kafir wayo <laughs> annabi muhammadu ga ganna ne ga gabe wayi na so ko ga wugan ya lumai je ya lumai musulmi kwata ga ziyo sayyiduna abubakar yi ya gimi aljanna umar ga ya gimi ne wayo waga annabi lagamana waga tsoce so lagamana dole ga akida jama'a na shigya ngya akida ne gumbo be ga tsoci wai gumbo be ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ku kawo je min ya bayani na betiya ijena nabi muhammadu lena wani ugwagin ya shi tabe gutena idi hadisiyan al'imam buhari daga bana na aisha hadisin abdullahi bin Abba suke da wani ga bu'isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li arba'ina sana a nabi muhammadu tutunu guya shi ya shi bana famakasa bi makkata salasata salasa ashata sana ha ilai annabi fe ya gobe gute a feji wa yi qur'anu yu to a hadisi ne ibo dan doru wa yi guyo qur'anu yi wa yi farko hadisi wa yi baci kiri ta qur'anu bi hadisi yo lafazi to mane aya Kur'anu daga batsoci mu mai febe malaika jibrilu ya lewa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a hadisi ji ma'anu zai lauda nabi mi bo soko amma lafazi na je la ya ce a hadisi ji wani wuyi lafazin ziyo ya nabi muhammadu amma Kur'anu lafazu to wa yi bayani daga batsoci mu

uso na egbo feji guri etu lobi wi wona kendo ya tsoso ko ga oji na shi aga ya de dabja ba to ce ga oji inna akramakum inda lahi atqakum zai gaza ndoro ba to ce na ga iza to so ko gana ci tsaba wa nabi muhammadu gana sallallahu alaihi sallam ga summa umira bil ijra fa ajara ashara sinin a ci nabi muhammadu foro gulla makawiya annabi attila da madina uda fiya gu wa mata wa huwa ibnu salasi wa sittin rawahu al-bukhari annabi jajali jin wa yigiya shi tabe gute hadisi buhari ngole ga ibnu abbas wa ya ga ya na na aisha kagu bugu ga de shakka be ga nema ibn haga ga buhari go hadisi be an gama da sahihul buhari wani da littafi ke ke al'adabul adab mufrad na to yin ruwa na Allah bai ba ga wani dai hadisi da'ifu bu a mai dai maudu, a mai dai sahihu amma ban bi na jibe sai hul bukhari wani musulmi je je da jibi wani kenu kufi wani kwade yi da wani sai babu ne ba za a yi tiya imiya bi muhammadu jona sallallahu alaihi wasallam babu jihi, sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu dai mi gobe ni zagutsu yi fata maka shayo zagutsu a imin ya yi miujo a yi maka ciji zai mini ya boyi bano isra'il zuriyayen annabi haru da bufetiyo ga majo ga annabi haru na garbi annabi musa zuriyayen annabi yusufu ba fetiyo annabi yusufu na yegiya annabi yakubu na annabi yakubu to cigiya annabi ishaq annabi ishaq cigiya annabi ibrahima alayhi salam lole annabi yakubu ga isra'ilu so zuri yuja ce ya ga banu isra'il egijiya isra'il mini sunna annabi kubo ya yi ga isra'il Boko ga wo banu isra'il e kpaga zuri shi ya ziyo ya annabi kubo banu egiji ya zai yi ga isra'il na sababi biya ci tu sunan isra'il <coughs> amma yabo lokacin ya lami fa sababi wuce bana wa arba min sa'ir al-arab anabi ke dai mi guni mini mi wujo na kabila ya larabawa ji ba tiyo na amaji quraishi jija bugo mi gobe ni na anabi dai na yi ga gutsa bata yi daga babu makaci bugo wa dai mi za shi wuji za fuye ji a tora bai mi kan doci o ma ke daimi daga efun docho gwenjin docho o ma daimi otu na ji kabila waya unji okin kogi ba so ibo wa na. ona ko kin ke ne unji nufi otu a ba ta da mini kadara yin toci baya wajen to yi shi tukwa abu amr ibn abdulbar mini man kwaye maliki a jibuna ibn abdulbar wuji sharayya littafin al'imam malik na ga al-muwatta na adda sharayu na ga at-tamhidu na a make dai al-listis ka fata gaji sharayya littafin muwatta man koyo don neman mazabi imam malik jo amma wani ji tasibanci a mazabiya ina di su ga ta zuci uba na kauga ce mazabi le ba in kawo juji bayani yaro majo ibn abdulbar don mini yanin goyake bai yi gani malikiya ta tubo komai mai malikiya je ne ganin mu daga hadisi ne wani da bai ga wuce ibnu abdul bar man kuyo uji dima su kugu bi alkhairi muga um, allawati lam yahtalif alul ilmi fihinna hum ihda ashra imratan tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ست من قريش وواحدة من بني إسرائيل من ولد آرون wa arba min sa'il arab ga yimi na shi manya musulmi ji misu ha cewa jileba lebati ubuwa ga nabi muhammadu jiya wa bayana a yi zagobe ni amma bayanin da ci be ga nabi da yimin da ci ji na ji jayana na ji di gobe ni na yana a ga nabi wa amma can leba lozijo man je ya ta abu amma gobe ni na mai musulmi ji cewa jileba zagu tsami ne min na jau daga kinya maka ko kabilayen shi ci jau zaini ta ce banu isra'ila jau zuriya na bi aruna zaini eh, zaguni mai daga kinya larabawa jau idi fahimta an gaule ga ide kin nufe kin nufe wacce waye bidaci misali a ga kabilayen bidaci shi gaule wa la gube la ci shi oma alagu be ga yici ja amma ga wale nufe ga tsoyo wode mi wobi do ore ode la payo oke ode kinke ne ga wale kencha otoji ji ago agụ a achị aga yi miya nabi na fetin e ya kabila ya banu ji jordana yau ga nga ga sofiya mana sofiya zuriyar yahudu babu yahudu yau wani yahudu kabila ya anabi aro na shiga da wani zai ji fayar daga ga imani jibiya nabi musa majana yahudu shiga da wani ayan nasara ci zai je daga ga imani jibiya nabi isa yin amma ciwule ba ba ta wani isha ma wato gaga wucin gamman ji cewa jile ba ke da annabi sallallahu alaihi wasallam yi mi gutsu ayo daga quraishi bo na yi mi wuci nana khadijatu bintu khuwailid unga yi mai kakancewa a ga shaga ide aisha gin duna abubakar ike da sauda uga yi mitacho egen zam'a ah, ikede hafsa egen sayiduna umar ikede da ummu salama egen abu umayya ikede da ummu habiba egen abu sufyan na damini kafir mu cikwai makaci jo amma bi alo musulunci uga mu muawiya na gwamulki na Aliyu aliyo na muawiya na zaba wajen gito gona muddamini sahaba na jahannaba sarawai na mu'awiya mu'awiya na muddamini ya zai jife yi qur'anu ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam aja juye ga halul mu'minin in mai mu'mini ji e boye yi un zagi na yi me ziyo ya nabi muhammadu na ibn e qur'anu ga wa azwajuhu ummahatuhu yi mi ji ya nabi na ya musulmi kwata gama malatoci ga musulmi ne sahaba ga zandoro wala tankiwu azwajahu min di abada zandoro na nabi muhammadu ya wa manzu majali wa ma ga go pawo haramu yo e wani kinigi bayan neji a ga ba je e gi me panno yo a so ku bi ya ya zagi kwanna shi annabi sallallahu alaihi wasallam in zagi guni na wuji yawo daga kabilan larabawa jo ka kaina gai zaina bintu jash aji quraishi sha maimuna yagiyan harif mudabo muga annabi yawo bai yi zuma gwaya muga yi biyu ya zuma gwani wuji yawo nan zainab ke da babu yagiyan khuzaima muke da juwairiya yagiyan harif ta zagi na ji larabawa yau amma ji kabila ya quraishi cha no mule mini mi za guobe ni bo za guba shi zo be yiwi wuce yucho gana na khadija wajen jale tun maka tun wake ya guta na biya ya maka a jinjira a ca gana na khadija jajali zainab bintu khuzaima wuke biya jajali madina wannan gwamnati ga madina bude ya jo madina a a gabo mu dai miuna jikenan zuma ya da bai aishi na faya wayo maka zuma ajaliya na na khadija wani a yi mai gutan na aya waina na aisha fayo yi giya gutsun a kin na bayani a bena bogo yi mai gutuwa ne a nabi muhammadu lugwa fi shebu guba shi uzo guba shi uzo amma guba ba na shi uzo nan ga to ga to gi gutsun ya shi uzo mini gi gutwa ba na sokoyi wuna egi gutsu a yin kwata zo ba gije wato na agba ci jana jila musun zagi da mi ba hmm. ngala anabi ga nanu ma eh anabi ga sallallahu alaihi wasallam a'zamun nasi bala'an al'ambiya sun mal'amsal fal'amsal macile zai shigo ta ga yaza doro cikin bona izijo annabawa su kuji ce shi mitu zai shiga to a imani wani egi ugutsuwa ipata shi uzugale na na fatima ba na kena na na fatima otu mazu matsa gutsuwa o ofe ya ije imi sayidu na ali dole mace da muci kuro buga mauci gitu zai ga wadar na a mauci ne to ka tuna ya lai bayan zai ji yi na wani dole adani uji fi dawaya ta shaguna to ka tun zai ga ga ga ga sara ba wani zando ci ja yau da ngwa e na wato shari'a bai bayanai zai ga lugwa na wuce hajji amma tsalla jama'a muke masalacin doro yi luwa jamfan mu ba wani sallah yau mu mace yau ga tuwa tsara ko wani lona wana amma a fi hajji ta rufi dawa wada musulmi zai zo bi addini ina e sokotun yi na dana wacce yau ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga jama'a musulmi zai ga alakin ha ba gaga la ikama ji zando ci gogwa kini giba na ibe mu ci shu zami zai je ji sallah masallaci ba na mu la mi ji udini uta amma ya gogi wa ji gan be jin zagi ji kala uta cha la ilaha illallah amma wa le gi musulmi ye wudde sallah jama'a wo to na be ji zuni na wage na kira kwata ba ba wani lokaci na ba wani ibada na mai musulmi ji kwata mai sun hagu a ga ibada da bona ko sallah gusun ji be jama'a a ga jama'a ji sallah be adafin ibada na walo da ciwo ba so ciwo akuna amma addu'a sun na jashi fidawo ba shi na ilaha illallah ya zo bi adini jama'a musulmi ji sun yi tu in na ji kwata zan do toya zan do toya na to tuwa na ga na e kai ba wuci ko na ga mai waga yi gunya zan da ce le ga zai dai za suna kawulen wuya ga ni ya gbabe wani amma ka so kwalle wani masalaci wa hutu yau ga ya gbana so kwalle ni bewai na cina zan da ce ni bewai na so kwalle je mu bewai masalaci na wai bai ji sallah wajiya su ba da ke kwata nan ba wajiya imai musulmi da sai tuye ya yi bore na la eti malanci be wali ne wa ade be wa lilo nare waye da sokore muna kawai da mu haure ubi ma. wato za ba zuma yi ga shani je wala na wugajin da ya ko pata na wada shani ba wuce amma masalaci ci da abu dana in yi waji sallah ba walaya jin ma fa da walaya gu amma sallah na ke daga hashe masalaci amma ya gi wulu da shani shin do cho wala ndo ruga jibe mashin ya zai wa ba wa da na sokotu tuna dana na na. na wo zan do ayo le fiti wana so ko ya isantu Ina wi so na sharia bi ay beina eh ni li ti ya na sharia na yin kwata ne be uchi nza gi guni na gai larba waja asha ga ya maji quraish cha wa tazawaja min bani isra'ila wahida anabi sallallahu alaihi wasallam wuje ya wagan be zuriya ya bani isra'ila jo yi min ne a cagu de ba abu in ka yi sofiya gen huyayya huyayi a cagayi baban babu yahudu yau da min zuriya jiyan annabi harun alayhi salam nga mala lokaci na mini su du obe gun gaba na nga wakin zagi je tsado ji tsarawai e gana na sofiya na na yi yahudu na ga yahudu a caga babawa yau ga wakin sha ni tudo je e gubuta sassan fetigi ya ga ba zanna na tsuro ga wuna annabi muhammadu jimi na waga yau sallallahu alaihi wasallam annabi fa yatta waye ba ga mma ga mawai annabi so kwa mito ya ba wa ziyo annabi so ko annabi musa na ke yi yegi ya annabi haruna ziyo annabi so ko wale zuriya ya zakoji ba fitiya anabi cicciu ya mabe ganin bogo su da je ni oje yegma skando ci amu ji kewa ja egma wa ta na to aga ni egma na zogun bo aha kuriji aha kuriji bogo ga fedu be zagi gubo oga ka to ji ya da wala fe ni edan bo kin gi ba yege to jama'a musulmi shi na gai gurgudu ya izanai bati mi wujo bayani wannan sai bayani abebe zi yi mi farko zai yi mi bace kendo na allube da littafi wuce ko mukarrarul musabaqatul wataniyya na ga baso ko ya be gba katun ci lokaci na ya gba katu kana da be mun ga yi awa gafe kuma da bayani ga baso ko ya be gada bayani ya buru muga ga yi yi ka kan shi ga ina na khadija gurgudu ya bayani na betin wani ya bilamifo insha Allah ta'ala gurgudu ne ga na tsohon barkudu bai ga cibici na tsohon fagen bayin tsohon bai duya yi mishi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don bai sahabu shi bayanin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك